demokradiyya a yau. Cikin shirin matakan gwamnatin Buhari kan tattalin arziki za su kai labari, Dr. Lawal Habibi haya ya ce aikuwa amma in an hada da haƙuri. Masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Walhalun da 'yan Najeriya suke sha sakamakon koma bayan tattalin arziki kusan ya zo ƙarshe, in ji waɗanda aka danƙa amanar tafiya da tattalin arzikin da waɗanda suka hada da ministar kuɗi Kemi Sun, ministan kasafin kuɗi da tsare-tsare Udo Udoma da kuma gwamnan babban bankin Najeriya Godwin Emefiele. Ministar kuɗin ta ce hakan nan gwamnatin ta tarayya tana ɗaukan wasu matakai na sauƙaƙa wa jama'a raɗaɗin matsin tattalin arzikin ta wajen aiwatar da shirye-shiryen tallafa a jama'a da gwamnatin shugaba Buhari ta ayyana. Domin haka muka gayyato Dr. Lawal Habib Yahaya, shugaban sashen koyar da harkokin kuɗi da banki a kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Kano. Tambayar da na fara masa ko ita ce, shin waɗanne matakai ne gwamnatin shugaba Buhari ta ɗauka ko ta kasa ɗauka waɗanda suka jefa Najeriya cikin halin matsin tattalin arziki da ƙasar ta faɗa yanzu? Harkar tattalin arzikin ƙasa. Hmm. wato abu ne da yake ko a ina a duniya yakan je ya dawo ma'ana ya hau ne ya sauka hmm. kuma ya danganta da irin ma'amalantar gwamnati da yadda harkokin cinikayya da zamantakewa suke faruwa zamantakewa ma'ana kamar samun tsaro samun kwanciyar hankali yadda 'yan kasuwa za su shigo su kasuwanci da sauransu sannan kuma da yadda ita kanta take samun wato kuɗin shiga da yadda take kashe su da tattalinsu. Mm. Saboda haka waɗannan abubuwan sukan canja lokuta zuwa lokuta gwamnati ko a wani zubin a samu sakaci ko kuma wani abun ma ba sakaci ba ne daga yadda yanayin kuɗin ke shigowa ne kamar misali ba yadda gwamnati za ta yi kuɗi mai ya kare a duniya wannan ba sakacinta ba ne. to irin waɗannan abubuwan duk suna faruwa gwamnatin da ta gabata misali ta allah ya taimake ta a zaman da ta yi shekarunta ta samu wato abin da sama da tiriliyan hamsin da ɗaya hmm. wanda kuɗaɗe ne masu yawa wato kuma sai aka sami rashin sa'a ita wannan gwamnatin da zo a lokacin mannan da muka dogara a sama da kashi tamanin kacokan kan mai kasuwarsa ta karye to daga sanda kasuwarsa ta karye kuma mu mu a abubuwan duniya suna da yawa ma'ana ƙasa ce da take da wato mutane sama da miliyan ɗari da ashirin ko arba'in amma kusan ta gaba ɗaya mafi yawa musamman shinkafa da alkama da lemuna daga ƙasashen waje suke shigowa suro kaya daga ƙasashen waje yana buƙatar ƙasa ta sai da wani abu nata ko 'yan ƙasar ta su sai da wani abu nata su samu kuɗaɗe wato na dala wanda da shi za a zo a canjar domin a siyo bukatun yau da kullum na kasa a irin namu yanzu kasan nan yadda ta dogara ka cokan a kan harkar wato shigo da kayayyakin abinci muna kashe a shinkafa kawai dala kusan biliyan shida tana tafiya shi ne in ka juya ta kudin najeriya wato biliyan ɗari bakwai da ashirin muna kashe shi a shigo da shinkafa kashe biliyan ɗari uku da ɗari hudu da talatin da ɗaya a shigo da alkama da harkokin fulawa da sauransu. Nemo kurum wannan na sha na gwangwani wanda duk za mu iya sana'antarwa muna kashe biliyan ɗari da sittin da biyar. Wannan idan ka duba daga kan <clears throat> wato ƙungiyar masu sana'antar da kaya man ita da kanta sai da ta yi wannan kukan a lokacin. Ah, wanda ɗaya daga cikin kuma bayan haka sai in ka duba za ka ga cewa abin da muke kashewa a abinci ya kai tiriliyan ɗaya da biliyan ɗari uku da goma sha shida. Hmm. To, ya ilahi mun shiga cikin matsala saboda yanzu kuɗin shinkafa kawai in za mu kashe biliyan shida a shekara kuɗin da gwamnati za ta samu bai wuce biliyan goma sha biyu ba. Ta yaya wannan sauran bukatu na yau da kullum shigo da injina da sauransu da masana'antu za su samu. Dr. Lawa me ga 'yan kasuwa da suke da kudaden su hannu suna so su je su sayo abincin nan su shigo me yasa ba za a basu su shigo da shi ba tunda gwamnati ba kudin gwamnati suke dauka ba na hannun su ne. Ba dalla ai idan ka kafa kasa akan cewa babu wani wato tirike kowa shigo da abin da yake so ya sayar to ba kasa ka kafa wadda za ta zauna da kanta ta kanta arziki ba. idan za wannan shinkafar da za a shigo da ita wato babu taimakon da kamar yadda ah, wani shehin malami profesa fata otomi yake faɗa a lagos yake karantawa na ji daɗin maganar su saboda ya kamata a yi irin tunani irin wannan babu taimakon da aka yi kasar nan irin rufe bodoji ko ina a shigo da abinci mutane ba za su ji daɗin kalmar nan ba amma a gaskiyance in dai ana son ƙasar nan ta tsaya da kanta kuma al'umma su amfana saboda duk kuɗin mai ba wai al'umma ne suke amfana ba gwamnati ce take amfana ta kuɗaɗe suke shigowa amma idan ka tabbaka aikin noma ba wato na ɗaya shigo da shi duk sanda kace ka buɗe ba wato wannan bodoji kowa shigo da abinci to na cikin kasar ka ba zai daraja ba. Dr. Lawal baka jin cewa an yi hanzarin rufe kan iyakokin ma'ana ba wato abincin bai wadata ba. ai idan ka ce sai ka wadatar da abincin waje sannan za ka fara na gida to na gidan ba zai daraja ba zai yi wa ai sai ka rufe babu wata ƙasa da ta canja manhaja da wato manufar tattalin arzikin ƙasarta sannan kuma babu wani abu da ijijjiga babu wani wanda ya wahala aka miƙe kowace ƙasa wato idan za ta canja manufarta ko ta siyasa da zamantakewa ko ta tattalin arziki mutane dole sai sun ji a jikinsu misali idan ka ce za ka canza yanayin siyasa da yanayin tsaro da yanayin zamantakewa za ka koyar da mutane wata ɗabi'u da wata manufa kai yaƙi da eh, eh, misali rashin ɗa'a da sauransu duk mutane sai sun ji wannan takura hmm. haka tattalin arziki yake daga sanda kace za ka juyar da daga inda yake tafiya ka canza shi wato daga abin da ake kira consumer society to producer society daga waɗanda su aikinsu su ci da kuma waɗanda suke sana'antarwa to ba budda dole mutane su shiga wata yan gajeriyar wahala jj rollins a ghana ba zajin da bai sha ba a lokacin da ya rufe bodojinsu musamman akan kayayyaki na tufa yanzu idan ka je ghana sama da kashi arba'in da biyar zuwa na shida na kayan da suke sawa hatta shi tsohon shugaban kasar da iyalansa za ka ga kayan da gane ta sana'antar ne. Dr. Lawal idan haka ne me yasa masana tattalin arziki suke sukar manufofin wannan gwamnati kan waɗannan hali da ake ciki kuma suna aibanta ta cewa wannan koma bayan tattalin arzikin da sakacinta al'amuran suka faru. a ai shi wato sanin tattalin arzikin ƙasa yana da manhajoji daban-daban. Akwai masana tattalin arzikin ƙasa da suka fi tafiya alakanta ci gaban ƙasa ko rashinsa daga yadda hulɗar kuɗi take shigowa ko take fita ko ake tsare kuɗin ko ake bayar da shi ko da sauransu wato monetary economics wanda suka fi duba da harkar kuɗi fiye da waɗansu ɓangaren wanda su kuma developmentalist ne wanda suka fi ganin kamar wato ci gaban mutane da yadda za a yi saboda haka wani zubin fuskanta ko ganewarka ko iya tunaninka yana bambanta daga wannan masani tattalin arzikin ƙasa da wancan shi ya sa babban hikima ake kawo mutane daban-daban masana daban a tsarin tattalin arzikin ƙasar ma a ɗauko mutane daban-daban wanda suka san fanni-fanni daban a haɗa soje ɗaya su gwara su fito da wani abu guda ɗaya ko wata manufa da za a iya bi hmm. wannan yana da nasaba da mai yiwuwa gwamnatin ba ta yi wannan yadda ya kamata ba saboda haka sai ta buɗe hanya ga waɗanda suke ganin ba abu irin tsarin tafiyar da tattalin arzikin ƙasa da iri daidai da tunaninsu da karatunsu ba sannan siyasa tana shiga ciki wa'yansu suna ganin cewa wannan wata dama ce tun da mutane sun shiga wato rashi da babu su yi amfani da wannan dama ko da sun san cewa wannan a manufa daga ƙarshe za ta fitar da mutane za ta taimaka mutane e, e, sai su yi amfani da ita saboda samun wata dama ta siyasa su nuna gwamnatin ba ba. Idan waɗannan bayanai da kai ko da mutumin da bai fahimci tattalin arziki ba ai zai ce a in dai haka ne ai abin na da kyau bari in dan saurara me yasa ƴan Najeriya ba sa saurara gwamnatin? Wallahi a nan wajen shine inda aka samu kuskure wajen gwamnati. Wato canjin tattalin arzikin ƙasa ko zamantakewar mutane ko siyasa yana buƙatar wato abin ma da ake kira farfaganda shi yasa in gwamnati za ta tafi yaƙi sai ta yi farfaganda ta yi kafaɗan bayanai ta ta ƙoƙarin wayar da mutane a kansu gane. masu aro da wannan fashin bakin Allah kama ƙarshen shirin demokuraɗiyya a yau na makon nan sai kuma makon gaba da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Dr. Lawal Habibu Haya da kuma cibahiro Diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin a nan ni sahaba imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.